a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-sheikh muhammad ahmad bakadir al'amudi da ke nan jami'ar tarayya ta garin lafiya a jihar nasarawa a wannan yammaci albarka na laraba 22 ga watan ramadan shekara na 1447 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan kuma shine ne darasinmu na 22 kuma shi ne na 143 a tafsirin suratu Ali Imran muna tafsirin aya na da talatin tara ko za mu sake karanta wannan aya domin ci gaba da bayani daga inda muka tsaya jiya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن نعم إن يمسككم قرش فقد مس القوم قرش مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين نعم الله yana cewa wala wa antumul a'launa in kada ku yi rauni kuma kada ku yi bakin ciki alhali ku ne maɗaukaka in kun kasance mummanai in yamsaskum qarhun da matsal alqawma qarhun mislo, idan suka jina-jina ya shafe ku to su ma mutanen wato mashirkai su ma irin wannan sukan da jina-jina ɗin ai ya shafe su وتلك الأيام نداولها بين الناس haka kwanaki muke jujjuya su tsakanin mutane waliya'lam Allahu alladhina amanu kuma dan Allah ya bayyanar muku da abun da ya sani na suwa ne ne mummanai na gaskiya wa da minkum shuhada kuma ya riki waɗansu a cikinku ya ba su matsayi na shahidai wallahu la yuhibbu zalimin kuma Allah baya san azzalimin mun fara tafsirin wannan ayar wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Allah madaukakin sarki ya zo da wannan ayar kamar da wasu malamai suke cewa ayoyin da suka gabata guda biyu kafin ita mukaddima ce abinda ake so a cimma shi aka faɗa a wannan aya da yake karkarar min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibin hadha bayanun lin nas wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin wannan sharan fage ne domin a kai zuwa ga wannan natija tafiyanku a bayan ƙasa da fahimtarku da bayanin Allah madaukakin sarki da shiryarku zuwa ga sunnonin Allah madaukakin sarki da ɗaukan wa'azi daga Allah madaukakin sarki abin da zai kai ku shine wannan ɗan wala tahinu wala tahzanu kada ku yi rauni mun faɗi alwahan shine rauni sawa'un rauni ne na gangan jiki wanda shine asali kamar yadda ya zo inni wahana al'azmu minni ko ko kuma wato rauni ne na zuciya to ana hana mummalai kowane irin nau'i ne na rauni wadda zai jawo su kasa yin taɓuka wajen fuskantar abokanan gabansu kowane irin rauni sawa'un rauni ne cikin imani ko ko rauni cikin tanadi na yaki, duka wannan baya halatta musulmi su siffantu da shi kada ku yi rauni wannan umarni ne na abin da ke zuwa nan gaba malamai da dama sun faɗi cewa raunin da ake nufi shine a fagen jihari kada abin da ya faru da ku a yakin uhud ya sa ku yi rauni ba za ku ƙara dage ku haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ci gaba da fuskantar mashirikai da yaƙansu ba kada ku yadda wannan raunin ya shafe ku wala tahinu ya zo a hadisi ingatacce hadisin sauban a cikin sunan abu dawud annabi alayhi salatu wassalam yana cewa yushiku an tada'a alaykum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها saura kiris al'ummu su yi cincirindo a kan ku kamar yadda maciya ke cincirindo a kan faranti na wato abinci faƙala ƙa'ilun sai wani mutum ya ce wa min ƙillakin nahnu yauma ma'izin hakan zai faru ne a saboda karancin adadinmu a wannan lokacin qal annabi alayhi salatu wassalam yace bal antum yawma idhin kaseer yace a ai kudin a wannan lokacin population ɗinku yana da yawa walakinnakum na kuma ka ghusaa'is isra'il amma kudan yawan naku kamar yawan yayi ne da ke gudana da ruwa na kwararo wala yanzu anna Allah min suduri aduwikum almahabata minkum kuma lallai Allah zai cire kwarjininku daga zukatan abokanan gabanku wala yaqzifanna Allah fi qulubikum alwahan kuma lallai Allah zai jefa alwahan a cikin zukatanku rauni ke faƙala ƙa'ilun sai wani mai magana ya sake cewa ya rasulallahi wa malwahan mai ake nufi da alwahan ƙala sai annabi ya ce hubbun duniya wa karahiyatul maut san duniya da ƙin mutuwa san duniya da ƙin mutuwa kun ga wannan hadisin ya nuna mana alwahan ba kawai rauni na gangan jiki ba ne rauni na wato ainihin zuciya kuma raunin zuciyan wadda zai hana mu jihadi fi sabilillah domin magance mushirikai da kafirai masu hana tabarkin Allah wato ainihin ci gaba masu zaluntar bayan Allah masu toshewa musulunci hanya Allah ya ce a tashi a yi jihadi a kawar da duk wani obstacle da zai hana gudanar musulunci yaduwansa da ci gabansa ko kuma zaluntar wanda suka yi riko da shi to wani hadisin yana nuna mana cewa za a yi lokacin da alwahani rauni na zuciya da Allah madaukin sarki yake hana mummanai su fada a ciki din nan zai zo ya faru da al'umma annabi alaihi salatu wassalam annabi yana faɗan wannan ne ya mana gargadi kar mu yarda wannan abokin ya tashi faruwa ya faru mana da rai mu iya kokarin mu mu gaba mu fada a ciki ba to shi rauni na zuciya abinda ke jawo shi sune waɗannan abubuwan guda biyu har ya hana ka jihadi shine ana annabi ya fassara raunin da shi yace hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya san duniya na hana mutane zuwa jihadi su ji cewa su yi ta kawo wa kansu uzurruka ana zaluntar bayi su je su bayar da agaji da dukiyansu da rayukansu ba za su bayar da saboda mai tana san duniya hakanan rashin san wato tsananin kyamar mutuwa babu wanda yake son ya mutu ko kowa bai son mutuwa to amma akwai waɗanda nasu ɗin ya wuce gona da iri da yadda ɗan ƙaramin abu da za su ya jawo musu izza ba za su yi ba gwanda su zauna a cikin ƙasƙanci matuƙar za su ci gaba da rayuwa to ba haka mummuni yake ba shi mummuni ko ya a rayu cikin izza ko ya mutu cikin izza sa duk lokacin da musulmi zai fita jihadi kamar da muka faɗa hal na bina illa ihdal husnayn mai kuke dako kuke dakonsa dangane da mu in ba waɗannan guda biyu ba kuma kowanne daga ciki mai kyau ne wanda yake makwara wajen kyau shine imman nasar au ash-shahada ko mai nasara ko kuma mu samu matsayi na wato ainihin shahada wala tahilo wala tahzanu Allah madaukakin sarki ya hana musulmi fadawa cikin wannan raunin na zuciya da ke haifar da rauni na gangan jiki kuma ya hana su jihadi fi sabilillah a wurare banda wannan ba yana cewa a cikin suratul nisa wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allah aliman hakima kada ku yi rauni wajen bidan mutanen idan har suka neme ku da yaki ko suka yi muku ta'addanci to kada ku yadda ku yi rauni wajen ku neme su ku bi maganinsu ku tunkuɗe ta'addancinsu idan har yaƙi ya haɗa ku in ta kunu ta'lamun in kuna jin zafin sukar da za a yi muku kisar da za a yi muku raunin da za su yi muku to ai in dai har za a yi yaƙi ne ba ku kaɗai ne za ku kuke jin wannan raunin ba in takunu ta'lamun fa innahum na kama ta'lamun su ma ai suna jin zafi kamar yadda kuke jin zafi don haka inda har su za su doge su shiga ba da yaƙanku suna kan bata mai sa ku ba za ku doge ba da yaƙin su alhali ku kuke kan gaskiya shine ce wa tarjuna min Allah ma la yarjun ku kuna begen abinda su ba ta begen a wurin Allah madaukakin sarki ku kuna yakin ne fi sabilillah alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut mummunai suna yaƙi ne don ɗaukaka kalmar Allah Kafarai kuma suna yaƙi ne don ɗaukaka wani Allah wanda ake bauta zama da shi ne Allah ya ce faƙatilu auliya a shaifa in na kai da shaifa mu kama ku yaƙi waliyan shaiɗan domin kaidin shaiɗan abu ne wanda ya kasance mai rauni don Allah maɗaukakin sarki shi yake wato ainihin raunana kaidin shaidan shi yake raunana mabiya shaidan kuma ya yi alkawarin zai ci gaba da raunana su ɗin zalikun mu'anna Allah muhinu kaidin kafirin Allah maɗaukakin sarki alkawari zai ci gaba da raunana kaidin kafirai waɗanda suke yaki don ɗaga tutan Shaiɗan da abin nan da tutar Allah ya ce wa kan Allahu aliman hakima Allah ya kasance matani ne kuma gwani mai hikima saboda haka duk wanda ya shiga yaki to yadda wanda yake yaƙa yana jin zafi shi ma haka yana jin yanzu wannan abin da ke faruwa na yaƙi tsakanin isra'il da iran yadda mutanen iran suke jin zafi su ma mutanen isra'ila haka su ma suke jin zafi yadda ake kashe mutane a iran haka ake kashe mutane su ma a ina a isra'ila wani mutum ya bayan mu labari 'yan kwanakin nan cewa ya dawo kenan daga isra'ila yana faɗa nan ko ya gudu baki yana kallon sa. mai kai ka ya je hajjin kirista ya ce abubuwan da ake faɗa a labari a midiya tamtam ba su kai rabin rabin abin da ke faruwa ba a ƙasa a isra'ila ya ce suna tafiya a bus suna cikin tsananin tsoro ai ba su ƙara su ziyarce nasu na hajjin kiristan da suka je ba kawai sun dawo kokarin su yaya za a yi su samu jirgi da zai zai fitar da su daga ƙasan ya ce ga jirage da yawa a filin jirgin sama amma babu jirgin da ke tashi ya ce suna tafiya a bus har wani daga cikin manyan malaman kiristoci yana musu wa'azi yana cewa mutuwa kan daman za ta sami mutum a kowane lokaci in lokacinta ya zo yanzu ba zuwa nan muka yi don a yaƙi ba mana nan ne yaƙi ya zo ya same mu don haka ku kwantar da hankalinku kada wani ya tayar da hankalinsa in ma ka mutu a nan ai ka mutu a ƙasa ne mai tsarki in ji shi saboda haka ku kwantar da hankali ya ce yana ƙoƙarin kwantar musu da hankali da an zo ana tafiya a bus ɗin bayan ya ɗan yi shiru suka je wani waje aka yi musu ishara cewa nan wajen ba wajen halaka ne da wa shi ya fara tsurewa a su shi hankalin zai fata shi ya fara tsurewa ya ce mana da bai san yadda aka yi har suka ira suka fita a isra'ila ba a kashe su ba duk su sun wato ainihin shiga cikin tsoro suna ganin kawai sai ta Allah yake cewa ta mabi addu'in ku ne da kuke mana a Najeriya sai ya sa Allah madaukakin sarki ya iya fitar da ku. ya da suka samu jirgi ya kai su wato ainihin toki daga toki suka dawo najeriya ya ce ta tafiya suka yi na kominti arba'in ko awa biyu ce amma babu wanda yake cikin kwanciyar hankali abin da suna don suna tsoron tana iyawa suna saman ma mizal yanzu ya rubuta musu jirgi saboda ka in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun kuma gashi nan wa tarjuna min Allah ma la yarjun ku begen ku da Allah madaukakin sarki daban ne da da su ba sa begen alkhairin da kuke begen sa a wurin Allah madaukakin sarki su manufan yakin nasu duniya ne in ma suna da wani manufa ta addini to na gurɓataccen addini saboda bayan zuwa annabi alaihi salatu wassalam kowa wajibi ne ya karɓi musulunci ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar addinin da yake a kai ko da yana bin addinin yadda yake da kyau ba a gurbata shi ba wallahi nafsu muhammadin da yake la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyan wala nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli annabi ya rantsa da Allah babu wani mutumin da labarinsa zai zo masa musuluncin nan ya zo masa yadda yake kuma ya ki imani da shi fashe in ya mutu sai ya shiga wuta haka na annaba alaihi salatu wasallam yake cewa wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba' da annabi musa zai dawo duniya yanzu to babu abin da zai isan masa face yayi biyayya ga shari'ar da nazo da shi a matsayina na annabin ƙarshen zamani sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> saboda haka shine abin da Allah yake faɗa anan kada ku yi rauni don an yi galaba a kan ku yau ku kasa yin tanadi domin gobe a dole ku yi tanadi domin gobe eh, hakanan a cikin suratu muhammad yana cewa falatahino wa tad'u ila salm wa antumul a'laun wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum kada ku raunana ku je kuna kiran a yi zaman lafiya a lokacin da ake cutan ku wa alhali ku ne madaukaka wallahu ma'akum kuma Allah yana tare da ku ne walan yatirakum a'malakum kuma samsam ba zai rage muku ladan aikin ku ba in kuna da waɗannan garanti ɗin to ba ku buƙatar in har yaƙi ya haɗa ku da abokanan gaba musamman in har sun suka biyo ku zuwa garinku kamar yadda ƙwarashawa suka biyo annaba alaihi salatu wasalam zuwa garin madina ko in har su suka kai muku farmaki suka kai muku hari to ba folding arms za ku ba ba kira kawai za ku fara yi a yi haƙuri a janye a daina za su ƙara samun lagun ha ku fafata gwargwadon iyawanku ƙarshen lamari dai al'aƙibatu lil muttaqin kyakkyawan makoma ta wato ainihin masu tsoron Allah ne wannan hani kenan daga wannan rauni ya shafi raunin zuciya ya shafi rauni na ganganji kamar yadda muka sha faɗa shi yaƙi ana masa shiri ne iri biyu akwai shiri na zuciya shi ne imani da aƙida wacce take ƙarfafa cewa abinda muke akai gaskiya ne yaƙin nan mun shiga ne saboda man san yaƙi ne na gaskiya don Allah muke yi don neman lahira muke yi ba don neman duniya muke yi ba ba zaluntan waɗansu muke yi ba kare kawunanmu muke ƙoƙari muke maga an tun kudar da zalunci daga bayan ƙasa idan kuma muna da yaƙinin cewa Allah zai ba mu nasara tun da waɗannan su ne maksudinmu na yaƙi wannan shi ne ake kiransa lokacin imani ko kuma a ce al-yaƙin shi ne tanadi na farko na yaƙi da ake dasawa a zukatan mummuni idan ba ku da wannan sababin da kuna iya rasa duk yaƙin da za ku shiga a matsayinku na musulmi shine abinda Allah ya faɗa a cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط يا كوان da suka yi imani idan kuka haɗu da waɗansu gungun makiya a fagen yaƙi to fasbutu ku tabbata akan min alal ku tabbata akan imani shi ne zai ba ku nasara da Allah ke wa kana alaina al mu'minin haƙƙi ne akan mu mu bayar da nasara ga mummuni to ga abubuwan da suke ƙara tabbatar da imani dan a wajen yaƙi haka nan ma a filin yaƙi hmm? ku yawaita ambaton Allah da madaukakin sarki da waɗannan nasarar da yake zai baku da ikonsu akan bayar da nasarar kada ku manta da Allah madaukakin sarki sannan ku yi biyayya ma Allah da manzonsa wajen yaƙi ɗin wannan shi abin da muka faɗa sharaɗin da ba a same shi ba ko aka rasa shi a wani yanayi a lokacin yaƙin Uhud har ya haifar da abin da ya haifar na karaya ga wato ainihin musulmi ku bi Allah ku bi manzan Allah kuma kada ku yi jayayya kada ku saba ma kyakkyawan shugabanci naku a matsayin ku na al'ummar musulmi idan kuka yi haka Allah ya ce za ku karaya kuma ƙarfinku zai tafi haka nan ƙwarƙwasha za ku faɗi ƙwarƙwasha za ku rasa ƙarfinku shi ne abinda annabi ya faɗa a wannan hadisin da makaranta ɗazu wala yanzu anna Allahu min qulubi aduwikum almahabata minkum Allah zai shiri kwarjininku daga zuciyan abokanan gabanku ba za su na ganin kwarjininku ba ba za su ji tsoronku ba Hmm? to wannan idan har kun saba ma Allah da manzonsa ne ko kun rabu kuna faɗa da junanku ko kuna saba ma shugabanci wanda ke bin Allah da manzonsa a cikinku wasbiru kuma ku yi haƙuri ku yi haƙuri shi ne wannan ɗin kada ku yi rauni ku yi haƙuri bisa duk abin da za ku gani a filin yaƙi in kuna jin zafi su ma suna jin zafi inna allaha ma'a sabiri kuma niyyar ku dai na yakin ya zanto dan Allah ne kar ku zanto irin waɗanda suka fitowa suka fita filin yaƙi daga gidajensu da jiji da kai da girman kai ko dariya Allah madaukin sarki ya ce yana gewaye da su da duk abin da suke aikatawa to wannan shine rukuni na farko ya zanto kuna da imani na biyu shine ku zanto kuna da kimtsawa gwargwadon iyawa ne wa a'iddu lahum man stata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwa wa aduwwakum ku yi tattali domin fuskantar abokanan gabanku na duk abin da za ku iya nan mastafatun yana nufin ku kai makwarar iyawanku duk abin da za ku iya yi tanadinsa na ƙarfi na fawa wannan fawa ɗin numerical strength ne yawa na adadinku ko kuma strength ne na weapon na wato ainihin makamin hmm, na yaƙi kayayyakin yaƙi wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya fassara quwwa anan a hadisi ingantacce ya ala innal quwwata ar-ramy ala innal quwwa a ramy ala innal kowata a ramy ya faɗi shi uku yace shi ne jifa hmm? yanzu duk abin da ake yaƙi da shi jefa shi ake jefa shi ake da ana yi da na gargajiya ana jifa da mashi ana jifa da ne kuma abin nan kwari da baka ko amma yanzu ana jifa ne da bayane da drums da missiles da bombs da waɗannan makamai na ƙare dangi duk kaga jifa ake wannan ma mu'jiza ce ta annabi alaihi salatu wassalam shine mafi wato makwarar karfi da dan adam ne ke iya amfani da shi to wannan shine na biyu amma Allah anan shi ya masa tsatu gurgudan ku. idan kun yi gurgudan abin da za ku iya shi ma ba ku yi rauni a nan ba to aka samu wannan kimtsi guda biyu to duk yakin da za ku shiga za ku yi masa amma ya ka samu rauni a wannan guda biyu ko a ɗaya daga cikin wannan to ba ku da garanti ɗin nasara wannan sunna ce daga cikin asunan sunan al ke ɗaya daga cikin wato social laws wanda karanta tarihin magabata yana nuna mana wannan kuma ga ƙur'ani yana fito mana da shi dalla-dalla wala tahinu wala tahzanu to kada ku yi rauni dam a wajen waɗannan tanadi din ne guda biyu shi yasa al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yana cewa Allah madaukakin sarki a wannan aya yana عزاهم وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتل والجراح يتي جادين الله مدوك كنسركي ييوى ممني أدليل أبن دي فارد سوء آيات أود نا kisa da kuma jin ciwo da aka yi musu wa haddahum ala qitali aduwwihim kuma ya fadaitar da su bisa yaƙan abokin gabansu wa nahahum anil ajzi wal kuma ya hane su daga gajiyawa da kuma kariya faƙala wala tahinu yace kada ku yi rauni ai la tad'ufu kada ku yi rauni wala tajbunu kada ku yi aljibun shi shine ragonci. kada ku yi ragwanci ya ashaba muhammadin ya ku sahabban annabi muhammad an jihadi a ada'iku kada ku yi ragwanci daga jihadi akan abokanan gabanku lima asabakum saboda abin da ya faru da ku sannan ya ce wala tahzanu kuma kada ku yi baƙin ciki ala zuhurihim a wato ainihin bayansu bayan wanda an riga an kashe an kashe to kar kuma ku ci gaba da bakin ciki na kisar da aka yi musu ya hana ku yin tanadi da ya dace wala ma asabakum min alhazimati wal musiba haka nan kada ku yi bakin ciki na abin da ya faru da ku na karaya da musiba fa antumul domin ku ne ai lakum takunu al'aqiba bin nasr wal zafar ku ne za ku samu kyakkyawan ƙarshe da wato ainihin nasara da samun dama akan abokanan gaba in kuntum mu'minin in harkuka, shi ci gaba da dawwama a matsayinku na mummunai malam yace ai bi sidqi wa'di ta hanyar gaskata alƙawarina da na yi muku cewa wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin cewa haƙƙi ne akan mu mu bayar da nasara ga mummunai wannan magana akan kada a yi rauni ke abu na biyu da Allah ya hari a kai shi ne baƙin ciki ya ce kada ku yi baƙin ciki wannan ne jiya muka ce a bakin ciki da ake hana su kada su yi kamar ya asabar yake cewa wala ta saufa ta jiza kada ku yi bakin ciki yadda za ku zarce a cikin bakin cikin har ya haifar muku da aljaza aljaza shi ne tsananin rashin haƙuri da abu wadda zai ɗimautar da kai ya hana ka sanin mai ya dace ka yi wanda zai fitar da kai daga yanayin da ya jawo maka bakin ciki ya ce kada ku yi bakin ciki bisa abin da ya faru da ku na musiba a wannan rana ɗin wato ranan ranar uhud a fayarwa a shirya ke cewa a ah, bakin ciki wannan abu ne ɗabi'a ne na ɗan adam to idan duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni cewa kada ka yi wani abu wanda wannan abun ɗabi'a ne na ɗan adam to ba ana hana kai yin wannan abun ba ne domin a matsayin kan ɗan adam ba zai yiwu kada ka yi wannan abun ba idan an maka abun baƙanta rai ai dole ranka zai ɓaci in kuka tafi yaƙi aka kashe maka ɗanƙwa aka ji maka ciwo aka ji wa annabi sallallahu alaihi wasallama rauni ai za ka yi bakin ciki mun gane ko to a nan abinda ake hani a kai malam ya ce shi ne ana hani ne فالنهي عن الوهن والحزن في الحقيقة نهي عن سببهما أنا هني أكن abinda zai jawo waɗannan abinda ke jawo rauni ɗan abinda ke jawo bakin cikin shine ake hani a kai ne wannan yace shine al-i'tiqad kudirin zuci din kun ga al-isti'dad ruhi da muka faɗi kai bayani ta nan kada ku kudirta a zukatanku abinda jiya muka ce ai musu bayani akai shigar da akai musu bayani akai cewa babu talazumi tsakanin annasar da husnul aqiba ko alhazima da su'ul qatil babu wato ainihin mutual relationship tsakanin yau ka yi nasara to yana nufin za ka ci gaba kiran da nasara har abada ko yau an yi galaba a kanka baya nufin cewa za a ci gaba da galaba a kanka har abada kada ku kudurta wannan ɗin ƙudurta wannan shi zai sa ku ku ci gaba ko yaushe kuna baƙin ciki shi zai sa ku raunana ku ji cewa yadda kuka yi dai ba za ku iya yin nasara ba to wannan mummunar aƙidar ake umurtan ku kada ku kudurta shi ibnu ashir yake ce kamar yadda ake cewa ake hana mutum mantuwa hmm? in ka ba mutum doka ba ka cikin kada fa ka yadda ka manta ko mantuwa ai ba shi da iko a kansa ko in mantuwan zai zo zai manta ko to amma in ya dau abin da muhimmanci ko ya ta wani abin da zai tuna masa ko ya aje abin kusa da shi kaga ba zai manta ba to in ka ce mutum karka manta kana nufin kana nufin kada yi abin da zai kai shi zuwa ga mantuwa din amma ba kana nufin ya daina mantuwa bane a matsayinsa na mutum ai zai yi mantuwa har mawaƙi yana cewa wa ma summiya al-insanu illa li nafsihi cewa ba kira mutum insan ba saboda yana da saboda yana da mantuwa mantuwa a larabci nisyan kai kuma mutum insan yace an kira ka insan ne saboda yawan mantuwanka har ka mutum yana mantuwa Allah ne kadai baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya to kamar yadda ake ce kar kamanto haka ake cewa la tahzar wa kama yunha ahadun an fi'li an fi'li ghairi kamar yadda ana cewa akan hana mutum cewa kada wani yayi aiki ma'ana nufin kar ka bar shi yayi ne la arayanna fulanin fi mawdi'i kaza kamar ka ce kada in ga wani dalibi hmm? kada in ga wani ɗalibi ya ajiye takalmin shi a barandar kada in ga wani ɗalibi ya hana me ake nufi mana in yi a yi duk abin da za a hana ko yi aje takalmin ba aiki na ba ne, ko so ba ni zan ba ni zan yi yadda ba za su yi ba sai dai zan hana in ɗauki mataki na hana mun gane ko wato kada mu bar shi je wurin ko kada mu bar shi wannan yace malam yasa shi yasa ma aka kaddamar da cewa karkalat min qablikum sunan sannan daga baya aka ce wa antum al-a'law ana nufin ku lura da tarihi kada ku bar abin da zai janyo muku bakin ciki ya faru alhali ga matsayin da Allah ya aje ku akai haka abu zahara shi ma ya yi wannan bayanin yana cewa wannan ayar na umarni ne da wato kada a yarda a yi riko huwan nahi an irsali fil alami bima asaba kada ku doge kuna ta bakin ciki kullum kai kana bakin ciki abin da ya faru da kai a ka wuce wannan ka fuskanci gaba yace wal maghza yace manufar shine la tastarsilu fil hammi wal alam mimma kana yawmu yawma uhud kada ku zarce cikin bakin ciki da damuwa da abin da ya faru ranar uhud fa inna zalika yuaddi ila da'fikum an al-qital domin wannan zai kai zuwa ga koraunana daga yaki فليس النهي منصبا على أصل الوهم والحزن إذا ذلك هني دم با يا قرار بني أكن أسل روني بكما بكن شكي ولكنه منصب على سببهما آآ أنا ين هنن لي أكن سبب الذي هو في قدرة المؤمن وأن المؤمن يهد إيكو ينسجوا دمنته وهو الاسترسال في الوهن والحزن وأن هكا شيني zarcewa cikin rauni da bakin ciki wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun Allah ce wa antum wannan wawun din tana daukan ma'ana guda biyu alwawu anan tana iya zuwa a matsayin wawul hal wato ga halin da ku kuke ciki kuma tana iya zuwa a matsayin a atuf so in man dauke ta wawu alhal kada ku raunana kada ku yi bakin ciki alhali ku ne maɗaukata, to bai dace maɗaukaki ya rauni ko ya yi bakin ciki ba na abin da ya riga ya gabata in kuma muka ɗauka wawu afin ce shi ma dai wa antumul a'laun kuma ku ne madaukaka kada ku yi bakin ciki kada ku raunana kuma ku ne madaukaka wa antum al-a'laun in kuntum mu'minin wata irin ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki yake nufi malamai sun yi maganganu da dama amma dukkanin maganganun da suka ambatan daidai ne yana daskata akan mummunai magana na farko cewa yanayinku in kuka katanta abin da ya faru da ku a uhud da abin da ya faru da ku a wato ainihin badar har yanzu dai kuna sama da su kama da muka faɗa ko kuna sama da waɗannan mutanen domin hasarar da kuka yi musu ya fi hasarar da suka yi muku a uhud nasarar da kuka samu a kansu a badar ya fi nasarar da suka samu a kanku a uhud saboda haka ku ke sama da su wannan sai dace da faɗin Allah madaukakin sarki wanda za mu zo mu karanta nan gaba a walamma asabatkum musibatun kad asabtum kultum qultum anna hada shin kawai dan wata musiba ta same ku irin wacce kukun afkar da ita ma waɗansu har sau biyu musulmi nasarar da suka yi a kan mashirikai ya ninka nasarar da mashirikai suka yi a kansu sau biyu hasarar da musulmi suka yi wa mashirikai ya ninka hasarar da mashirikai suka yi wa musulmi a uhud har sau biyu shi ne a walamma asabattun musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hada sai ku ce ta yaya haka zai faru ta yaya muna mummunai za a yi galaba a kanmu a kul huwa min indi anfusikum ku sani ba Allah ne ya saba alkawarinsa ba na ba wa mummunai nasara a'a wani abu ne ya faru na rashin riko da tattalin nan guda biyu ta'atullahi wa rasulihi din an samu matsala sai ce kul huwa min indi anfusikum da ya jawo aka yi nasara akan ku a yakin od daga wurin ku ne inna Allah ala kulli shay'in qadir amma ai kun sani Allah mai iko ne akan komai zai iya ba ku nasara ko da kun saba din amma yana da tsarin sa na gudanar da al'umma wacce ba ta canzawa ita ce ta afku a ku. ko kuma mu ce wa antumul a'laun ma'anarsa shine ku kuke sama da su saboda yakin ku don me kuke magana da muka yi ɗazu ku yaki ne don Allah wanda ko ke yi don Allah yana sama da duk wanda ke yi wanda ba don Allah ba su yakin su saboda shaidan da hmm? ku akan yakin su akan kare albabul akan kare barna ne da mummunar aƙida da gurɓataccen addini shirka kuko a akan addinin gaskiya ne hmm? wallazi arsala rasulahu bil wajen yin dinil da yi ala ad addinin kulle Kukuna kan addinin gaskiya ne da Allah ya alƙawarin zai bashi galaba akan duk sauran miyagu da karkatattun addini haka nan antumul a'law ku ne dai maɗaukaka inda za a gwara hujja tsakanin hujjan musulmi bisa gaskiyar musulunci da hujjan mashirikai bisa kare wato ainihin shirkar su musulmi suke a sama su suke da hujja ta wato ainihin gaskiya kamar yadda su suke da makoma abin yabawa ko kuma na uku wa antumul alaun ku ne dai maɗaukata a ƙarshen lamari duk yadda aka yi aka yi daga ƙarshe al'aqibatu lil muttaqin daga ƙarshe dai ku za ku yi nasara akan su to dan me za ku raunana dan me za ku yi bakin ciki don an ji muku ko an kashe muku waɗansu a'a ku ci gaba ku tsaya akan hanya ku haƙura in sun jijjiga ku jijjiga a yi ta yi daga ƙarshe ne ku ne za ku yi za ku yi nasara waɗansu malamai sun faɗi wannan ɗan to kun ga duka waɗannan maganganu ai gaske ne al'imam al-razi yana cewa wannan maganar ta uku ɗin ta fi wato ainihin fito da munasabar zance ɗin cewa ƙarshen lamari dai zai zama naku ne kuma ku za ku yi galaba a kansu yace saboda an faɗawa sahabba annabi wannan ne shine abin da na karanta ɗazu gaba zancen mu na gaba kenan cewa wannan jaje ne Allah madaukakin sarki yake yi ma wato ainihin mummane yace zukatansu sun wato ainihin raunana ne saboda abin da ya faru da su a yakin od sai zanto suna buƙatar a ƙarfafa musu zuciya a sanya musu farin ciki sai Allah ya musu wannan albishir cewa antumul a'laun ku ne madaukaka al-imam da tahir ibn ashur hakanan muhammad ibn ishaq da abu zahara suna cewa wannan ayar ta kunshi abubuwa guda hudu musamman dai abu zahara na farko ta kunshi annahi shi ne la ta hino wala ta hajjar murga mun faɗi mai ma'anar abinda ake hana su ɗin ko sababin ake hana su na rikewar na biyu ta kunshi albishir da Allah ya ce wa antum al'a'lau al'imam al'urtubi a nan ma ya tafi akan cewa wannan yana nufin bayan yakin udu ai ku ne al'alibi na al'ada'i ba da uhud daga yakin uhudu ɗinnan nan kamar ana musu albishir matakar dai kun yi riko da waɗannan da sharaɗin nan guda biyu ba za a sake galaba a kansu daga wannan ayan bishir ya ce kuma hakan ya faru yana cewa mene a ya ce faɗan ya kurju ba da zalika ko yi kurju ba da zalika askaran illa zafiru fi kulle askarin kana fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan yaƙi uhud ba su sake fita da wata bataliya na yaƙi ba face sai sun yi nasara a dukkanin yaƙoƙin da suka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli askarin kana ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka nan a duk wani yaƙi da ya kasance bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kana fihi wahidun min as-sahaba wanda a yaƙin akwai wani daga cikin sahabbai a ciki duk yaƙoƙin da aka yi bayan nan musulmi ne suka yi nasara yace kana zafaru lahum nasara ya kasance nasu yace ku duba wa hadhihi kulluha dubi garuruwan musulunci gaba ɗaya inna ma futihat ala ahdi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam an bude su ne a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam thumma ba'da inqiradihim sannan bayan bushewar sahabbai mafutihat baldatun ala alwajhi kama kano yaftahuna fi zalika alwaqt ba a sake bude ko kama wani gari ya zanto garin musulunci irin yadda aka kasance ana yi a zamanin sahabbai ba kenan wannan ayawa antum al'alam ta kunshi albishir masahabbai wanda Allah ya tabbatar musu da wannan albishir Allah ya faɗa alqur'ani a suratul tauba yake cewa laqad nasarakumullahu Allahu fi mawaqin kathira Allah ya ba ku nasara a yaƙoƙa da yawa har yau mahunai ne yau mahunai sabai sun jigata sosai wa yau mahunai ne iz ajabatkum kasratukum har ma ranar yaƙin hunai a lokacin da yawanku ya rufe ku za a lokacin sahabbai sun mutane da suka zo don mutum dubu goma aka zo yaƙi sai sahabbai suke cewa lan nugalaba yawma min qilla yau kam ba zai ayyu ai galaba akan mu saboda karancin adadi ba adadin mu ya kai yadda mun fi karfin ai galaba akan wannan ya ruɗe su Allah ya musu wa'azi akan wannan wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a Rana kunai da yawan ku ya burge ku sai bai tsina na muku komai ba sahabbai sun zo suna guduwa suna zuwa bayan annabi ne annabi yana kiran su yana cewa ku zo annabi abdul muttalib ku zo ga ni ne dan abdul muttalib yana bin kafirai yana cewa masu gudu ku zo bayana saboda sun dauka yawa su shi zai musu magani sai suka wato ainihin yi rikon sakainan kashi da wani sababi wanda dole ce wadannan sabubban sun fa Allah ne ke bayar da nasara ba wani abu yanzu lokacin da wannan aqida ta yi rauni a zuciyarka to kana iya faduwa farkasha wa yawma hunayn id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a samina wa daqat alaykum al ard bima rahabat thumma wallaytum mudbirin kasa duk fa'in da sai sai muku kunci kuka juya kuna guduwa har sai da annabi yana ta kira yana cewa ku zo ku zo ku zo ni ne ibnu abdul muttalib سيشي ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين كما ضد هكا الله يباكو نسرع أيوم حنين wannan yana tabbatar da wannan ku ne madaukaka a fuskoki da muka ambata har ma da wannan fuska din na cewa da suka ba su sake ga faduwa a wajen yaki ba har sahabbai sun bar duniya saura mu kuma 'yan bayansu mu ma in muka yi wannan roƙo to ba za mu sake ga abin da zai bakanta mana rai ba amma duk lokacin da muka bar wani ɗaya daga cikin sababin to fa muna iya samun rashin galaba wannan sunan Allah ce ba ta ba ya shafi mummunai ya shafi wanda ba mummunai ba ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين في شرعي نوانا اندي في كارة تبت الواق وانا ɗaukakar da Allah ya ce kuma ɗaukaka ne fa in kun kasance mummanai ne Allah ya san sahabbai haka ba to amma in wannan wata hanya ce da Allah yake amfani da ita don zaburar da mummanai a mummunan ne mai ai mu mummunan ne to sai ka ji ka zabura wannan targhib ne kwadaitarwa ne cewa in har ku mummunai ne to fa la tahinu wa la tahzan wannan su malamai suna komar da in kuntum mu'minin iza wannan wa la tahinu wa la tahzan wannan su suna koyar da komar da shi zuwa ga a'launa matakar ku mummunai ne to ku ne a sama amma in babu imani ko akwai raunin imani to za ku yi ƙasa za mu shiga ba da wannan bayanin Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai fara lashe daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ok akwai tambaya jiya na manta ko? to gobe za mu amsa duka insha